Allah ka raba mu da talauci. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. In mai shirya ne Allah ka shiryar da shi. Amin. In ba mai shirya ba ne Allah ka jefa shi Amin. gama shi da wahala. Amin. Ka zare jijiyan Amin. Amin. Amin. aiki bai yi sai da hankuri. Allah ka amin Allah ka ba mu hankuri aiki amin Allah ka ba mu hankuri aiki amin Allah kar ka sa wani shauki ya baka muna aiki amin zuciyar mu ya tashi Allah ka kiya amin Allah zuciyar mu ya tashi Allah ka kiya amin ko me za mu Allah ka muna hankuri amin Allah ka sa mu samu amin kowan mu nan yana da bukatar zuciyarsa Allah ka biya amin Allah ka tara amin Kun wahala Allah kar ka samu yi aikin banza kowa wanda ya zo yi ma iyayensa kakanni ne. Allah ka karba mu Allah ka karba mu Allah ka karba mu Allah ka yarda da mu iyalan mu ka shiryar da su yaran mu ka musu albarka ka taimaka muna Allah duban su ya Allah kowa ya tashi ya ce ya zai yi Allah ka kiyaye ya Allah ka ba kowa abin yi Allah ka ba kowa abin yi ka san mu gana Allah zaunar da mu lafiya rigingimu da fitintunu da ke tashi Allah ka kwantar da su duniyan ma gaba daya Allah ka kwantar da fitintunu Allah mun roke ka ka ba mu zaman lafiya amin ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya amin ka kyautata rayuwar mu amin ya Allah sauran safa da marwa muna sai kan tudun safa kenan ya ubangiji ka muke kallo wahalan nan da anana ummi isma'il ta sha sannan ta samu zanzam to Allah mu roƙe ka muka sawwaka mu amin ka yaye mu da wahala amin ya Allah mu roƙe ka ka karbi amin jikunan mu duka ba lafiya Allah ka ba mu lafiya amin ga hawan jini Allah ka yaye amin ga ciwon sikiri Allah ka yaye mu amin yan wayin mu gida masu suturo duka Allah ka yaye mu amin Allah mun roke ka ga fuka ga ciwo bala'i daban-daban sun bullo aibata ta su bi da aibata ta menene Allah ka yayi amin ka samu wanye wannan duniya lafiya amin rabbana atina dunya jama'a peace dawa su kuma su addu'a yan peace dawa media yan peace dawa media su ma Allah kiyaye su amin aiki ne na khasari sosai da ba wasa ba Allah kiyaye su amin nuna su duka Allah kiyaye amin amin limamai su ma sun fi kowa bala'i Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan harshe abin da zai fada Allah ka sa ya fada daidai amin ka kwance muna kwalwan mu ya Allah amin ku ce muna amin amin Allah ka kwance muna kwalwan mu amin ka ba mu ilimi mai albarka amin ka ba mu hasken ilimi amin ka ba mu hasken imani amin kai muna daraja amin idan duniya da lahira amin duk wanda suka ce mu musu addu'a gane ne ina ne Allah ubangiji mun roke ka baki ɗayan su Allah ka biya bukata amin Allah ka sa kamin mu kai gida bukatu mu duka ya taru amin amin Allah da addu'a da mun kai karban shi zama kun faya amin ce amin amin ce amin amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam to da mu biya kamar jama'a malam kenan malam Ibrahim daga kasan kuma shi Alaba yayi da jama'a duka addu'a da kenan yan fi su dawa da yan turai masu neman takarda da masu neman aishuwa da masu neman mata da masu neman maza na aure dukan ku da iko Allah Allah zai karba addu'an ku da su ma mu da malam da so ma saffa kenan insha Allah Allah sauke mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da push up